to alhamdulillah wallahi abun farin ciki kuma na ji daɗi kwarai da abin da muka samu yau uh, alhamdulillah sai dai mu ce mun gode wa allah ubangiji ne ya yi wannan abun kuma ba a taɓa samu kamar haka ba a najeriya a yau an samu fati ɗaya wanda ta haɗa duk ƙasan wuri guda jam'iyoyi uku zuwa hudu manya-manya su zo su ajiye komai a gefe su ce yau sun zama guda don wa ƙasa aiki a sai mu ce mun gode Allah mutanen da duk suka yi wannan aikin Allah ya saka musu musamman ma INEC da alama gaskiya an su nuna a tsoron Allah wannan abun Allah Ubangiji ya taimaka kuma a dinga samu a yi tafiya hakan nan a yi gaskiya a yi abu da tsoron Allah a taimaka a ƙasa. to ganin cewa wasu suna ganin cewa a jam'iyyar nan an ɗauko nan ne an ɗauko can mutane ne masu ra'ayi da dama suka zo suka haɗa aka dan ai wannan tafiya wasu suna ganin cewa mutane da dama wanda tafiyar ba zai je ko ina ba za a watse ban yi tsammani ba haka ba ni a gani na na farko dai kamar yadda na faɗa Allah ya taimake mu mun samu wannan kuma tafiyan da ake nan magana ne na ƙasa da kuma talakawa fi sabilillahi haɗuwan da ake nin duk a sani na dai mutane ne an zo don tausaya talaka don yin aiki na taimakawa ƙasa muna cikin wahala duk idan ka san abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan ka san abu ya kai iyaka ana cikin mawuyacin hali ana cikin zalunci ana cikin talauci ana cikin ƙetare hakki ana yin rashin gaskiya ana rashin zaman lafiya an zo an taru ina gani taron nan haɗuwan nan aka yi nan don talakawan najeriya ne taron da wanda ake nan don ina ganin ceton mutane da kuma yin aiki tsakani da allah ba wani abu na wai a ce mutane daban-daban ne ban gan shi ba haka ba